yanzu an ci karin shi saboda mi saboda duk wannan manya-manyan aiki na ɓirje tudu ciki rami yin gadoji a cikin gada 25 an kare da guda goma sha biyu ana cikin yin takwas kuma sauran kuma an so mu gina inda za a yi su ita wannan hanya tsawon kilomita nawa take da daga caduwa zuwa mai tsawonta kilo hamsin da uku da metar 361 to ke bambanta ta eh, ita wannan hanya da sauran hanyoyi shi kasan bambancin aiki sabon aiki kana ga ana cewa kilo hamsin ne sai wani ya kare kilo ɗari ma ɗari da hamsin ma in a ce hanyar akwai da yake gyara ta kenan aiki a sama yake eh dan kayi ne zai gyara amma wannan sabon aiki ne tudu da gangare ba babu hanyar waccan wanda aka yi ita yanzu da kwalta ce ba a ilgata dole a rushe ta jan gargari abin su ba guda ba kuma in a kare hanyar za ta samu kamar haɗin metar goma cikin shi za a samu metar bakwai wanda motoci za su yi kabi metar uku ɗaya da rabi daga hagu ɗaya da rabi da dama wanda yan kafa ko wasu shanu ko yan dubobi kuma a ƙasa ma za a shashare ko su koma wannan kewaye hanya da aka yi ta yanzu ake aiki su yan amalan kici gabi. Kun imani cewa za a kare ta a lokacin da aka tsaida? Eh an yi imani amma kuma muna roƙon Allah ya sa saboda duk abin da kake ni kuma da inda Allah ya nuhu. Saboda me in aka yi lissahi za a aiki dole ne a ilimince a ce ah aikin wannan zai ci lokaci kaza amma in ana tayya fa ka samu matsalolin da shi mutum bai gano su ba. Kamar yanzu da aka zo shi dan kwangila ya so ka sabbi a amma wasu kayan nan akan suna sabbin da suka zo sai aka samu suka yi ban ko wani abu ya kare ka san da ke aikin karhi ne tukuru a ta a ɗauko kasa. a birji na a yi wani ne sai ka gani an samu fankin da ba a tsammani to wani wannan bacin kaya shi yake ka ko wanda su a lissahance ba a lissaho ba ko da an ce eh tana yawa a samu fan saboda a gurin da ya kamata ya sa kaya uku ya sa hudu yana tsammani in ɗaya ya ɓaci ma uku nan suna nan sai a samu kaman biyun ne suka ɓaci biyu kaɗai suke yi maimakon a ce uku yanzu a fatan ku yaushe kuke so ƙari fata gani nan da ƙarshen damana kamar inda delekin ya bamu damana za ta zo mu ga inda gadojin wannan da muke yi a za su yi aiki wanda inda gyara a gyara amma nan da ƙarshen damana ƙarshen lokacin da aka bada insha Allah muna fatan zai ƙare